شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan ranar ranar da muke karatu littafin mu wasu imamu malikin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a masallacin abdullahi ibn abbasin wanda ke mabera idda sakwato yau ina jin muna sha bakwai ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya karatu mai ana biye da shi muna cikin kitabul qur'ani a kitabul qur'ani yau za mu yi babe na goma cikin kitabul qur'an shikenan mun yi sallama da kitabun sai mu shiga kitabi na biyu kamun sannan kila yan tambayoyi bari mu karanci biyu ko uku daga ciki mu ji abin assalamu in yana nihin du'a'ul mas'ala du'a ta roƙon bukata to ba a haka ba a tofawa a shafa ga fuska in ita ya kanuhi amma yana nuhin addu'a ta tsari kamar irin addu'a da man sallar sallam ko kamar irin karatun qul Lahu bi rabbil falaq bi rabbin nas in za a kwanta to shi sunna sai a tofa a shafe dukkan jiki a fara da fuska duk a shafe jiki wannan kenan haka ma in ruku ya ce duk ana yi irin uizika bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hama min kulli ainin lama ana iya tofawa ga hannu a shafa ma mutum irin a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadiru ita ma ana tufawa amma da in yana nufin wannan addu'at wanda dai zaka daga hannuwa ka roki Allah bukatar ka to ba a tofawa a shafa ga jiki daga hannu a addu'a ibada ce ibada kuma ana yinta a inda an kace a yi da kuma yadda aka yinta idan ya zo a wurin ana daga hannu sai ka daga hannu ya tabbata ana daga hannu a wasu wurare da dama waɗanda mun sallah su ne daga hannu a wuraren kamar irin lokacin da yana bisa dukin safa da marwa duka ya daga hannuwa lokacin da za a yi karafkiyar badar ya daga hannuwa yana yi ta addu'a har abubakar siddiqu na ce mai ya rasulullah ya jidda hannunka ya Allah ya karɓan ma lokacin da za a istiskai muna da hadisai da yawa mun karanta cikin istiska'i ya ɗaga hannuwa amma kasancewa ba a samu daga hannuwa bayan salloli ba ko ko musamman sallar farilla to shi malamai suka ce babu wannan saboda bayan sallafa farilla addu'in da ake yi addu'o'i na waɗanda yake duwawul ibada ce ba duwawul mas'ala ba ce abinda addu'a wal ibada addu'o'i na ayyanannu kayyadaddu da aka ce annabi na yi ko ya yi umurni a yi irin in ka sallami sallah kai istighfari sau uku ka ce Allahumma anta salamu minka salamu tabarakta ya jalalik ya zal jalal wal kirami irin ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu har zuwa karshe kai subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 30 da sauran duk abun da haka yi to duk waɗannan in dai kana yi waɗanda an kace a yana to duk annabi ya yi su ba tare da daga hannuwa ba saboda haka ba daga hannuwa a wurin ina fatan mu gane yawwa alhamdulillah tambaya ta karshe ke ta assalamu alaikum zuwa kamala ce an ce an urwatu amma an abi ba daga urwa ba daga abi wani tabbiji na ya kai wani mutum da ya so ya karɓi tsoron nan mana ya gadar da ni to shi na ya tambaya shi har yake da mutula ina da kila cewa aka yi an hisham ibn urwata an abihi ko ba an urwatu ba kila ya koma muraja a hadithin ya gani lalle kamar da malai ambata haka abubuwa yake an hisham ibn urwata an abihi don urwatu ibn zubair an ka ce an urwata an abihi to a sanadin ya samu yan kiɗa'i don urwa tubni Zubairu baban shi shine abdullahi a zubairu bin al shi ne baban shi kanin abdullahi bin Zubairu shi urwa kuma tabbas duk malaman hadisin ittifaki shi bai yi karatu ga mahaifinsa ba saboda mahaifinsa ya riga ya rasu kamun ya kai mayanci ko ya kai lokacin da yana karɓar karatu shi urwa kila a fahimci wannan shi yasa aisha ma ta rika shi saboda haka inda nusaka ta ce an urwata an abihi to akwai kila kure ga wannan nuska. wanda yake an hisham ibn urwata an abihi shi hisham ba daga babansa babansa urwatu shi ko urwatu adatin yana karbuwa ga aisha radiyallahu anha da mai tambaya yayi abin nan da ya ambata mana hadisin da ya ga haka ko yace hadisi mai nan ba ta kaza ko sai mu duba mu gani mu nuskar mu ya aka ce kaga in daidai na in kuren daga wajen shi da koko ya a duk mu gani to bai ambata mana wani hadisi din ba an urwatu an urwata cikin wadda malik da yawa yake eh wannan na na kusa oh to to to to to ita shi yake nuhi a ah, to ina inda shi yake nuhi ai wadani bayanin haka yake haddathani an malikin an hisham ibn urwata an abihi eh inda shi na yake magana alhamdulillah ina da amsa ta kare to kuma da yake ma ya ambata hadisin dama an gana cikin hadisin da nisan dan kara ta'aliki gare karatun mu na yanzu to gashi an ambata sai ina zan kara ta'aliki da su da wannan to kuma tunda ma shi na to alhamdulillah faduwa ta zo daidai da zama ka mu fara babin na muka wannan hadisi la Allah abin zan kara bayani kaka koma ga Bukhari sai ka samu wani hadisi sai ka ce ar an yi karatiya ko ba haka ba ka rasa wani hadisi gashi gashi an ce gashi can wuri an ce gashi in ka koma a cikin bukhari bukhari ya fi da hadisi manzo sa abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da yana ka'aba yana karatu sai Allah yana karatu bayyane sai Allah ya saukan mai da aya wala tajahar bi salatika wala tukhafit biha haka yake kuma hadisi na inga sai ce yana karatu kenan shi ya fassara ya ce kamar sababu na nuzul ayati manzo sallallahu alaihi wasallam yana aljaharu bil kila an fahimta shi ku wannan hadisi ko ku wannan fassara ta Urwa ibn Zubair yana aljaharu bid du'a ko ga in ka samu wannan sai ka ce kamar an clash abu ya buga can an ce qira'a nan kuma an ce salatu sai in ce ka kara koma cikin hadisan kuma ha kara gani wani hadisi ya kara tahowa kuma game da haka mun sallah sallah ya kasance yana bayyanar da karatu cikin sallah ko yawwa yana bayanar da karatu cikin sallah ya sake maimaituwa wurare da dama irin dabrani da sauran sun kawo? a takaice takaice abinda ka so in ce asbabun nuzuli na wannan aya sun ta'addadantu sun kirgu ba abu guda ba ne. akwai na a aljaharu bil qira'a wannan qira'a ta qur'ani qira'atul Kur'aniya, sannan kuma akwai aljaharu bid du'a'i sannan akwai aljaharu bis salati to ana samun ina jin waɗannan ga masu tafsiri sun san haka nan asbabu da yawa suna ta wakana sai a saukar da aya guda ta magance su kila an fahimci wannan ko to wannan na daga wannan babi a kula sosai saboda haka in ka ɗauki cewa addu'a ka fassara ne bil akhassu in ka ce sallah ka fassara ne bil akhassu in ka ce qur'ani katun qur'ani aka ne gaba dai ka fassara ne bil akhassu ma'ana cikin kowace fassara ka ɗibi ɗan guntu amma in ka ce addu'a da sallar da karatun duka shi an ka ce wala ta jihar ka fasara bil a ammi, ka fasara da amun komi ya shiga an fahimci wannan to wannan tambihi na farko kenan tambihi na biyu hadisin farko a cikin wannan babin da muke ciki har yanzu wanda ni wanga tambihi shine babi na tara babul amal fi du'a hadisi na farko wannan karatu yasa wani ya tambaya ba mun tashi mun tahire wani kafin da muka wani lokaci wani tambaya sai ni bashi wannan bayani to sai ni tuno da cewa bai wannan bayani ba shi ɗaya na kawai tunowa ni ban ƙara muna bayani ba kuma babu wani sai ni diba tambayoyi cikin tambayoyin da an ka rubuta babu wani wanda ya tambaya game da haka nan shin in za a addu'a ya aka daga hannuwa ko ana daga hannuwa wajahi uku ko wajahi na farko wajahi na farko ayi haka a shin su ko kila mun san da haka wajahi na farko a shin su wannan idan ana du'a wal mas'ala wajahi na biyu a daga su haka su yatsun suna dibin sama gaba ɗaya amma kuma ka buɗe su kila an gane wajen hali kenan ko kuma wajen istighfari a nuna da yatsa guda ana roƙon Allah da yatsa guda kila an fahimta kuma hadisai da yawa sun zo amma ba a roƙon Allah da yatsa biyu kakka yatsa biyu to hadisin kai ya baka kaga an hana da yatsa biyu sai ka ce to ba guda min babu aula ko in hana da yatsa biyu yatsa guda don kuma abin da sani kara cewa sai na mutane bayani saboda dan misali ne na buga kuma wancan daidai yake na cewa mutane suna ɗiga hannu ga ruwa suna haka ko ko ba haka ba lalle tabbas wannan bai da asali amma hadisai sun tabbata mun sallah sallah in zai kalimatu shahada ko ko in zai istighfari yana ishara isharatan bit tauhidi nuna Allah guda haka yake kuma wurare da dama ko cin hudu ba te yana cewa Allahumma hal balagh Allahumma shahad Allahumma shahad yana haka nan ya tabbata wasu wurare yana cewa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu sai haka Allah ilaha illallah ya nuna haka saboda ka al-isharatu bil yadi ana yi ya tabbata a sunna amma ba al-isharatu bi asbu'aini a fahimta wannan kenan to mu ci gaba da karatu mu insha Allah باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر hanin da ya tusgo na ba a salla bayan sallar subahin da bayan sallar la'asar wace Na fila ko farilla ko to mala yanke hukunci ya ce nafila ko حدثني yahya an malik an zaid ibn aslama an afa ibn yasar an Abdullahi الله الصنابحي وانا hadisi kamar da muka magana can da daɗewa inda muka wuto kuma gashi mun kuma cin mai shiwa Abdullah as-Sanabihi hadisin da muka riba daga Malik ma'rufun daga Zaid ibn Aslama shi ma haka Sai sikatun mun san shi zai dubna aslama ai ko mhm. an ata ibn yasar shi ma ma'rufi ne mun san shi ko ata ibn yasar maula maimunata radiyallahu anhu to inda dan rigimar take an abdullahi sanadi imam tirmizi ya hikaito daga malaminsa imam al-bukhari yace a muwatta wa hima malikun rahimahullahu ta'ala fi qawlihi abdullahi sanabihi innama huwa abu abdullahi sanabihi abu yake ba abdullahi sanabihi ba waliduhu ba huwa ba ba shi abdullahi waliduhu abu abdullahi as-sanabihi in kashi ce haka haka yake ko to sai mu ce man huwa abu abdullahi as sai a ce ismuhu abdurrahman ibn usaila as-sahabi at-tabi'i jalil dakhala al-madinata يوم الجمعة الجمعة الأولى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم أتنكو jima ya shigo gari ya shigo garin madina to ya musulunta ga ya zo inda annabi ya ga annabi ya zan ɗaya daga cikin sahabbai kwana biyar da rasuwar manzo sallallahu alaihi ya shigo shi yasa ibnu hajar yace da khalal madinata ba'da khamsati ayyamin min wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga in kana cikin kirga manyan manyan sahabbai na ciki manyan manyan tabi'ina ko yana ciki don sannan kowa ma na nan ko duk sahabbai ma suna nan to da wannan sai malamai da yawa suka yi ta itibarin hadisan abu abdullahi sanabihi na cewa mursala ne ko tunda na. amma daga cikin waɗanda at ko malamai ga bukhari ko abokan tahiya abokai na karatu ko almajirai akwai sun ka ɗan gitta ga ƙabiyar na cewa a'a ai akwai abdullahi sanabihi daban akwai shi sannan akwai abu abdullahi sanabihi shi ma akwai shi kila ina fata mun gane wannan daga ciki addara kutuni ya dan gitta ma wannan addara kutuni kaga ya bayan bukhari daga cikin wanda aka ci kila manya ga bukhari akwai yahya ibnu ma'inin abokin ahmadu bin hanbal da ali al-madini wadanga gurb uku dinga ko abokin suna ya ambata cewa abdullahi ibn sanabihi sahabiyun qalilul hadisi shi yasa ba a san shi ba sahabiyun qalilul hadisi ibn abdul barri ya yi kangamat ya sharbi maganar imam bukhari kan haka sai wahama imam malik a cikin littafinsa at-tamhidu amma da az da al-muntaqa da sauran duk waɗanda suka yi shuruhin waɗa, ban da shi ibn abdul barri aradu ibn abdul sun kitta mai suka ce na farko mun samu hadisin ya zo hanya hudu ban da hanyar imamu malikin dukansu sun zo daga zaid aslama daga ata ibn yasarin daga abdullahi sanabihi to mun samu cikin hanyoyin akwai ma wanda ya ce an abdullahi sanabihi kala sami'tu rasulallahi akwai wanda ya ce haka in ko haka na ashe kenan ba imam malik za a wahama ba ko tunda mi tunda ya samu mutaba'a ga mutaba'a arba'atu rijalin sun kai mutaba'a wanda uku cikin arba'a din ga dukan su sai katuna ɗaya daga cikin su ɗaya ma shi da aka cewa la ba'asa bihi shine zuhair ibn muhammad wanda shi ma taba'a malikan akan cewa abdullahi ibn sunabihi ba ce abubu abdullahi din ya ce sami'itu kuma idan sahabi ya ce sami'itu idan mutum yace sami'tu ai sahabi na to a takaice dai hadisa suna cikin waɗanda aka yi ta magana game da kaunuhu mursalan ko mausula ukhtulifa fi irsalihi wa waslihi in kana da ra'ayin imam al-bukhari da yace abu abdullahi yake an kada abu kalimatu abina to kenan hadisin ya waye gari tabi'ina don abu abdullahi sunabi abdurrahman bin usaila tabi'ina in ko ka ta kan cewa a'a ai ba wancan abu abdullahi sanabihi bane wani na abdullahi sanabihi sahabi na sai dai oyayye ba a san shi ba saboda hadisai ne ba su da yawa shi na aka nuhi to asba hadisan kenan mausulan asba hadha alhadithu hadisan mausulan ina ba ta mun gane wannan kama wannan fa duk in ma su sun wahala kan wata sanadi ba ta matani ba in duk ta sanadi muka sun mai ta wahala amma shi matani sahihun shi matanin ingantacce na ɗari bisa ɗari don bukari ya wato shi a wata hanya ba gaba musulmi ya wato shi a wata hanya ba gaba wacce wani wani hadisi hadisin ba a sallah ba'ada inda tulu'ul fajri da ba a sallah inda gurubi shamsi hadisan da tabbatattu da an san su kawai dai hadisin gana muka magana akai ne za a fahimci kadiyar to ne ala kulli halin mu diba hadisin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات حديث يا تبتأ مسلم mun san shi mun ko kuma kusa kusa cikin babu lukuti ko auqatus salati a cikin bulugul waranan kurkusa mun karantai kuma yace rahu al-bukhari muslim an fahimci wannan hadisin fassara inna shams haqiqa rana ta falu'u tana fitowa tana hudowa wa ma'aha tare da ita karnu shaytani kahon shedan tare da kahon shedan take towa. ba wai ta hudo ba inda ta hudo shi ma kaho ya hudo nan wa ma'aha qarnu shaytani qarnu in ma da ka bashi akan wada ka san shi lugal lugatuhu shine kaho ko ba haka ba ka bashi sai ya zan waɗanda yana cikin umurul gaibi tunda ba mu ga shi ba ba mu san kaho ne ba amma dai an tabbata suna da kaho amrun gaibiyun ko ba haka ba kawai sai mu ce amanna saboda annabi ya kwaɗi to amma fassara ta da cewa fitowa ka san ka fassara shi inda rana ka tuwa nan shedan ka hitowa da shedan dama ya hito shi tun duniya yake kenan mi mu na wannan ta sadda ta ka hitowa shi ko sanne ka hitowa ya fara aiki ne na batar da mutane wannan aka nihi fara aiki na batar da mutane karno kenan ko kuma ya zo karnun shine mi shine ibaqatu iyawa ko ta haka in an ka ce mu ƙuri nuna ai mu ɗi kuna ko ba haka ba a cikin addu'a da aka karanta ai mutun ya hawa abin hawa ko subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina ai mudiqina ba don Allah ta sauƙaƙe mun abin ba da ba mu iya cewa mai controlling din dabba irin raƙumi ko wani abu Wa munan ko ko mutun dan karamin yaro dan shekara 20 ya jawo tirela kai ka san hore Allah ɗaya ta mhm. to muqrinina kenan karnu yana hito shi rana hitowa tare da shi shedan lokacin da shi na da ƙarihi yana da iko Allah ya ba shi ɗaka na batar da mutane to tana hituwa lokacin shi kuwa hito duti kila an fahimci wannan ko kuma sun ce qarn wa qirn ana fassara da jama'a kenan inna shamsa tatlu'u wa ma'aha qarnu shaytani ran tana fitowa tare da ita tana da ni tana da jama'a shabar shaytan duk lokacin da suka sujada ga rana su masu bota ma rana ko ba haka ba to dai lokacin nan ana son a yi a faɗa ma illatu al'illatu fi man'i salati fi zalika alwaqati shine mi shine akwai masu bauta ma rana daidai wannan lokacin to ka ai mushabaha da kuffaru ko ta hanyar ibada to manzo sallallahu alaihi wasallam yace mana inna shaytana inna shamsa tatalu'u wa ma'aha qarnu shaytani rana tana kullowa tare da kahon shaydan ko tare da karhin shaydan ko tare da jama'a shedan tana hitowa su ko sun hito ibada tana hitowa shi ko karin da Allah ba shi ya taso ya hito tana hitowa dan ya hito to fa idar tafa da ta dago daga in ta bullo kamar da malamai ka ce gwargwadon tsawon goron mashi ko yawwa da ta fito daga nan faraka sai rabu da ita shikenan aiki ne ya kare wannan abin da ya kasa ana wannan na bauta mata sai an dakata Sun idastawat sannan kuma bai koma dawowa ya ya daidaitu da ita sun hasami sun idastawat sannan in ta zo tsakiyar sama'u ta daidaitu tsakiya bi ma'ana kanat fil istiwa'i ta zo daidai karana lokacin nan kuma ya goye ta ya zo tare da ita kenan aiki ne ya zo lokacin nan kaga muqarana din nan ba wannan wadda ta tulu'u ba ta da dulu'u da istiwa'i da gurubu ba wai inda take tsaya nan ba a amaluhu kenan sai yazo lokacin nan kuma akwai masu tabargaza barna da wasu lokuta wannan lokacin iskoki da mi da mi lokacin suka fitowa da ibada su to fa iza zalat da taran tayi zawahi faraka sai jayi Fa'iza da na lil ghurubi in ta zo waduwa kaf da faɗi shi ma qarana ha kuma ya dawo fa'iza idza gharabat da ta faɗi faraka to waɗannan lokuta guda uku inda tulu'i lokacin da yana muqarana da ita da inda istiwa'i lokacin tana tsakiya tsaf wanda hadisin musulmi ya ce wa inda zahira ko sannan da inda al lokacin da ta faɗuwa sai ya ce wa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an salati fi tilka sa'ati annabi ya hana salloli waɗannan lokuta jumhur sun tafi kan cewa sallolin nafilfili su ma nafilfili suka ce waɗanda ba su da asbabu ba waɗanda azzawatul asbabi ba jumhur sun tafi kan cewa nafilfili masu asbabu ba su shiga ciki ba sannan farilla ba ta shiga ciki ba amma abu hanifa ya saba ma jumhuru anan yace a'a hafarilla ta shiga ba a farilla lokacin in ba taran nan ba ma'ana in kammance ko da ka tashi ratuna batun bullowa in dai ba su bahin din wannan rannan ba taran nan ita abba ita zaka yi lokacin nan amma in wata azur ta ko magariba ko isha'i ta je da kammance to ba ka yanta lokacin nan kila fahimta haka nan azhar lokacin da kamu azhar ta yi istiwai in ba dai sallar ran nan ba ta subahin ran nan kenan ba ka yanta lokacin nan haka nan inda al-gurubi in dai ba al'asar karan nan ba ba ka yanta lokacin nan to wani abu hadith ya khalafa al-jumhura imam mali shi ma anan khalafa al-jumhura a wani lokaci a wuri a ina a wuri biyu cikin wanga hadisi na farko ya saba ma jumhur sai ya ce kowace nafila jumhur sun tafi akan cewa banda nafila zatu asbabin a fahimta amma malik ya ce a inda nafila ta inda nafila aka ce mata ba tsalla a zahar la'asar magriba isha'i subahin ba sannan ba juma'a wadda a daidai da zuhur ko wadda zahar ko in dai ba su ba to a hana kowace an fahimci wannan mu fahimci wannan sannan ga akawalu da aka hikaitowa duk da wannan danganta su ga imam malik la yakhalu min du'ufin kila yana da rauni a danganta imam malik su amma dai ga malikiya akwai cewa wala karahata inda istiwa'i a malikiya a fiqhun maliki inda aka karahantar da salloli inda qulu'i shamsi wa inda al-ghurubi wa inda al-khutbati yawm al-jum'ati amma ba a sa wa inda istiwa'i ba in kan ma ƙara zuzu cikin fiƙihun malikiya ina da mai lauli an bata ce wala kurahu salatu inda istiwai to amma kuma hadisin ya ambata istiwa'i kuma ya ce an hana to jingina wannan dare ga Imam Malik to la ya kalu min zu'ufin akwai rauni ko tunda shi dai ga abin da ya tabbata gare kuma shi ya kawo wannan hadisin to sai dai mu ce wancan kila qala ulama'una amma ba qala malikun ba an fahimta wannan kala malikun wannan dai uku ɗin ga bai ya kawo hadisi kuma ya wurgi da shi ko ba haka ba alhamdulillah ba a sallah lokacin da rana ta bullo to yanzu tambaya duk da in bari mu kare kila hadisan sai in tambaya ko wa haddathani an malikin in ku kuriya kun sai in bada amsa in ku ba a yi ba ni ta to ban bada amsa وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بدا حاجب الشمس إذن جرت رانا تبين جهن رانا ينكنتا دان هرشن تبين ba duka ba hajib idan ba ya bayyana ya kula yana cewa annabi ka cewa idza bada hajibu shamsi fa akhiru salata hatta tabruza idan dan gefen rana ya fara hitowa to ku jira ku jinkirta sallah hatta ta baruza hatta gama hitowa kwal su lokacin tana goyi da shi dan aya ne da wancan hadisi ko duk da dai an yi hisham bin urwata an an annahu qala sai ka ce ai mursalina ko hadisin ya tabbata daga aisha radiyallahu anha ba matsala abin da ambata ba abin manta ba ambata muku ba wa idza ghaba hajibu shamsi idan gehen rana ya ɗan shiga ba ta gama shiga ba hajihu ɗin ya fara ɓacewa sauranta ga sauranta kana gani ko fa akhiru salata hatta giba ku jinkirta sai ta gama faduwa an fahimta wannan hadisi ya karantar da mu abu biyu ko ku ya ƙara fassara mana wancan wanda kuma in ma mafhum ka ɗauka ya ishe ka bada amsa to balantana ma akwai hadisai man dukai wayan suka hurta ƙarara sun ka faɗi haka Shi ne mi ne shin da an ce ba a sallah bayan sallar subahin har ta fito ba a sallah bayan sallar asar har ta faɗi duk lokacin gaba ɗaya daga la'asar da kayi la'asar kare hudu misali ma sallah kare hudu la'asar babu wata nafila har ta faɗi haka na in kai sallar subahin da karfe shida ko shida da kwata yanzu irin da muke daidai babu wata sallar na nafila har ta fito sai suka ce i a'a <laughs> in ku taba haushi suka ce cewa ba'adal al wa da babin an ka buɗe babin Babu nahaya an salati ba'da subuhi wa ba'adal al an yi idlaki da yawa inda hadisai gaba ɗaya sun kai ittifaki inda an ka hana ayi nafila inda tulu'i wa inda al-ghurubi ba ba'adal al-asr wa ba'da ba ban sani ko kun fahimce ni idan rana ta azadumi wadda bahaushe ka cewa ta yi ƙasa ƙwarai lokacin ta zanga ta nan kana iya dibin ta ma ka tsora mata ido saboda ba ta da kai hidin nan to da lokacin nan an ka hana a yi sallah zuwa ta faɗi kila an fahimta ko kun idan rana yanzu minti guda ko biyu ko uku tana hitowa ga ta nan koko ta ɗan fara kunnuka kaɗan to lokacin na an ka an ka hana a yi nafila sai ta gama hitowa ba mutlak ba'da al-asr ba ba mutlaq ba'da subh ba saboda mi saboda hadisin ga da muke cewa idza bada bada hajibu shamsi fa akhiru salata ta tabruza wa idza ghaba ghaba hajibu shamsi fa akhiru salata ta tajiba ko sannan wancan kuma wanda muka gabatar cewa yayi inna shayta inna shamsa ta talu'u ta talu'u wa ma'aha qarnu shaytani fa idza irtafa'at faraqaha ko kaga da ta gama hitowa kenan ƙabla tulu'i la yuqarinuha ba'da tulu'i yufariquha inda tulu'i yuqarinuha to da an kace na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tilka sa'ati yarji'u ila inda tulu'i la qabla tulu'i wa la ba'da tulu'i an fahimci wannan to wannan kuma an fahimta sai ka ce mafhumi na aka baka la'ai ko ba haka ba nazari na an kai aka gano haka harufan haka ko jumlar sun ka nuna haka sai mu ce a'a akwai hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a yana fila ba'da al-asri hatta tasfarra sai in ta yalo sai ta yalo hadisin tabbatacce musu ya waito shi kila an fahimta kuma ya halatta a yi sallah bayan sallar subahin sai in ta fara fit ya halatta a yi sallah bayan sallar su subahin sai in ta fara hitowa an fahimci wannan hadisi ya tabbata a tirmidhi ana sallah mai sallah sai wani tashi yana nafila annabi sallah sai ce kai wancan mina na kai yana nafila annabi sallah sun bai ce masa kuma sai da ya gama yana ce assalamu alaikum sai ce sallah ta kai Ya ce ya rasulullah ban a hama ba sai kawai ina zama sai sai jantar da sallah kuma ban yi raka'atul fajr ba suna ne yi yana ce haka annabi ce mai uffan ba sai juya ɗaya kama tasbihin da ya kai me an ka samu nan ikira ko ba haka ba ashe ana iya nafila ba da subuhi amma nafila sai sun ka ce to amma nan ni mun ka samu wace nafila sai suka ce rakatul fajr rakatul fajr ita an ka samu don ko babu wata nafila da aka yi nan babu wata mutulaka ta kirkiro wata sallah ko sai ka ce rakatul fajr ala kulli halin mu fahimci haka kware da gaske sallar ah, bayan al'asar kamar yanzu irin da muka sallah karfe hudu ana iya nafila har zuwa karfe biyar jaza annabi sallallahu sallar wasallam hadisi ya tabbata yana nafila raka'a hudu bayan al'asar ya tabbata sai sun tabbata saboda haka ana nafila ba'ad al'asar har zuwa karfe hudu har zuwa biyar ne kaso in ce anan gare mu ana iya nafila ga raka'atul fajr wanda bai samu yi bayan sallar subahi immediately bayan kare sallar subahin kamun dira ta kunnukai amma in ta kunnukai ka dakata haka nan in ta aza dume tatta zuwa faduwa ka dakata kila an fahimci wannan fiqhu na gaba sai istiwa'i lokacin tana inda zahira shi kuma an hana ko an hana sai wace sai rana guda wace rana masha Allah sai ranar juma'a ranar juma'a inda zahira ana yi ko akwai lokacin da in ka shiga baka tahiyatul masjidi kila ka ga ma sallah karfe 1 ko ko 12 ko sha biyu da rabi ko duk in ba an yawa za a samu dai wani ya shiga inda zahirati ko to matsawar dai juma'a a taron juma'a na kuma a masallacin juma'a kattahi ba ban da wannan inda zahira ya tashi illa fi yawmil juma'ati duk da hadisin da ya ambace inda zahira sai ce illa fi yawmil juma'ati shi hadisin da'ifi na amma jumhur ko ijma'i ya tabbatar da ana nafila lokacin nan kila an fahimta duk da hadisin wannan da'ifi na wanda yanda istisna'i na imamu shafi'i na kuma ya ruwaito shiga Muhammad bin Ibrahim ko Ibrahim bin Muhammad wanda yake yana da rauni kwarai da gaske to mu ci gaba insha Allah yana da nafi da fikihun وحدثني عن مالك أنا علاء بن عبد الرحمن قال ثقة ثبت دخل على أنس بن مالك بعد الظهر دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرناه تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا la yadhkuru fiha illa qalila ashe yanzu mun samu waraka kuma da ita muna amfani da ita sai mu rajjaha qaulin Malik akan wasu qaulin Lukka na Abu akan qaulin Abu Hanifa duk da dai bai ƙara hituwa fayyace ba Abu Hanifa inda yana nan yana iya gittawa amma dai abinda muka sun mu ce da an ka ce ba a sallah inda lurubi ko ba a sallah inda tulu'i muka ce jamhuri sun tafi kan me kan cewa sallar nafila amma in ka tuna farilla baka yi ba kuma ga indal gurubi sai ka bari sai ta fari sai sai ka yi ta ko dai ka yi ta yanzu ashe ana yanta in dai farilla ta ana yanta kowane lokaci ta kama ko da waqatun haina abin da ya nuna muna haka gashi mudiba daga malik daga ala ibn abdurrahman shi ka ce muna dakhalna ala anas ibn malik mun shiga inda anas ibn malik as-sahabi al-jalil ko wannan bai da bukata ayo a cewa ne ne da zuhuri bayan az faƙama yusalli al'asara sai ya tashi ya yi sallar la'asar mu ba zahar mun ka shiga mun yi azhar ku duk gari an yi azhar to mun ka shiga waje ne mun ka shiga waje ne can sai muka ga tashi azhar zai la'asar zai falamma faraga min salati da ya gama sallaci zakarnahu ta'dil salati mun ka ambata mai kai malam ko sallah ga kan to amma sallah ga kan al'asar yanzu an dai saurin illa asar kamar ta'jil ainun ta haku gani gaggawa au zakaraha ko ko shi da kai ne ya faɗi yace yau kan nayi sallah da wuri wuri shi da kai ne fa qala sai yace abin da ya sani haka nan gudun mi gudun kai zan mina kai zan cikin munafikai yace ai ku tsaya ku je haka ya kamata don ku sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tilka salatul munafiqina waccan ita asallar munafikai tilka salatul munafiqina tilka salatul waccan ita asallar munafikai wacce iri ya jalisu ahaduhum munafiki shine ahaduhum ko su munafiqina dayan su sai ya zama ne ya ta sharholiya ce hatta idza farrat ash-shamsu har rana ta azadumi eh zargina na akai mutun ya bari har rana ta azadumi ta yi jawur wa kanat baina qarnai ash-shaytan hatta kasance tsakanin kahonin shedan guda biyu aw ala qarni shaytan ko ku hatta kasance bisa kahon shedan kama sai ya tashi fana kara arban ya sakwato hoton kurciya gub gub gub so hudu wai ya raka hudu la yadhkuru Allah fiha illa qalila bai ambaton Allah sai kadan nan take shaf shaf shaf ya gama ita sallah munafikai jinkirta sallah sai ta zadumi na abubuwa samu ko ba haka ba amma abinda muka so mu samu fiqihu din duk da ya zurhi ga wasu amma fiqihun malik abinda ya kasu ya ce sallallahu sallah wasallam bai bata sallar ba ta munafikin da yake lokacin ko. zargi ne ma aka yi na ya kitsa yake wanda ya kamata shi an zargin kuma zargi ne ya jinkirta amma ba a ce babu ta ba to ashe ana sallah ko da lokacin nan na ya halatta ayi duk da ya ambaci karnai shaytani ko ko alaƙar ni shaytani kuma ya ya zargai kan jinkirta sallar amma bai bata mai sallah ba ashe shi duk kai sallah ko da inda gurubi na ka tuna ba kai azhar ba to kai tuna ba kai al'asar ba ita lokacin nan in ya zan tafri'i na kai sakaci na kai da ko oho ka shiga cikin munafiki na ko ba haka ba amma dai ita lokacin nan in kuma ka san uzuri na maqbulun shar'an to shikenan ana dayanta lokacin shi a cikin hadisin ba cikin hadisin ba ta ajilul asari ba a fahimta don ba da shi malam ya buɗe babe ba an fahimta shi abin da ka magana fiƙihun hadisi ana sallah ko indal gurubi ko rana ta zan alakar ni shaiɓani in dai ka tuna azhar ko la'asar ko ka tuna sallah farla kai ta lokacin nan an gane fiƙihun din ko to alhamdulillah وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتحرى هكذا مكوا لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها na in ka ɗaukai nafila ko ka ɗaukai farilla duka yana iya shiga an dai hana ko farillarta ko nafilarta an hana laihina ka yi kirdadu wannan lokacin Kirda kirdadun lokacin haramci laihina amma in abun ya ɗauro ma ba kai ka daganganta haka nan ba illa ba ne ashe can inda aka zargin mai sallah inda tsulu'i ko wa inda al in ya kirdadi wannan lokacin an fahimci haka amma mi amma ko da gari yau ko da kafarka fiki kafarka da kwana duk gari ko ina yin sallah kuma ga rana na batun hitowa ko ba haka ba ba yi raka ashal fajari ba kuma ba yi ba ba kai salatu subhi ba babu la yi hankalin ka kwanci babu illa ya aro lakka na ce ya raka fajar din ka na ce su subahi din ka na ce da ganganta haka nan sai dai lokacin shi a shi illa shi a haramun kila fahimta wani abu ya gitto ma ko kuma matsala ta gitto na tafiya ko wani abu ka samu yin sallar la'asar ba sai gab da faduwar rana hanin da ya zo kacin da ya zo cewa minahiki duk bata shahe ka ba uzuri na shine abdullahi ah, abdullahi ibn umar ya ce mun daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yataharra ahadukum kadayan ku ya ridadu ka gani ba ka sa abin ya dace yayi muwafaka da kai kakka yake ridadun wannan lokaci fa yusalli inda tulu'i shamsi wala inda ghurubiha yayi sallah gun fituwar rana ko ko lokacin faduwar ta at-taharri an ka hana ba abu ya same ka kwatsam ba mun fahimci hadisin ko alhamdulillah haddathani an malikin an muhammad ibn yahya ibn habban an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu an hadisi in mun kadiba shi bai da matsala illa dai kawai muhammad ibn hayyan ibn habban mun san shi aiko yawwa mun san muhammad ibn hayyan ibn habban shi saduqun na to in ya zan saduqun da a ce mutane matanin din bai da shawahidu da sauran mutaba'ati da yawa da sai waye gari ya zan hasan saboda wa saboda Muhammad ibn Hayy Habbana akula ba habbana ba Habbana yawa to amma dai hadisi in mun kadiba wurare da yawa ingantacce na kan haka babu wata matsala daga Muhammad ibn hayya ibn Habbana ibn Wasi'in daga A'raji daga Abu Huraira radiyallahu anhu yace hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa na ha anis salati ba'da al-asr hatta tagharuba ash-shamsu wa anis salati ba'da as-subhi hatta tatlu'a ash-shamsu mun fahimci wannan to yanzu mun samu kuma umumun to amma umumu dinnan sai ya zan hadisai da muka ambata dazu masu nuna halaccin ana iya sallar asar ana iya sallar nafiya ba'da al-asr immediately ko ana iya yi ba da subuhi ga rakatul fajri sai a ce sun yi taksisin wannan umumi an gane ai wannan amun na ya tafi kan cewa ba'dal asari duka sannan ya tafi kan cewa ba'dal subhi gaba ɗaya ko sai mu ci amun mukhassasun amun na amma akwai hadisan da suka takhasisi nashi suka ce ba duka la'asar din ba ko kuma ba duka bayan subahin din ba fahimci wannan da kyau naha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana alis lati daga ayi sallah ba'd asr bayan la'asar. hatta ta garuba shamsu sai rana ta faɗi wa an salati kuma ya hana ayi sallah ba da su bayan subahin hatta ta talu a shamsu sai rana ta hudu an gane wannan tambaya shin an hana a sallah bayan la'asar fila ko kaddara mu ce mu cire awa guda ɗin ba la'asar ya ce cire da ƙarye hudu zuwa biyar sai a ce da biyar zuwa can an ka hana ko gawa shi a tambayar ga wanda ya la'asar ko wanda bai ta ba ni bai la'asar ba ni ban yi la'asar ba misali na dawo aiki ko tahiya guda ne akwai ka'ida sallu akwai ka'ida in yi a man salla arba'an qabla al-asr akwai ka'ida in yi ta babu ban ta kenan hana sallah amun na ga wanda ya la'asar da wanda bai la'asar ba ko ko yanzu in na zo na iska an yi la'asar a masallaci kila ta har zuwa biyar ni ce ai la'asar a wani ko yi la'asar yi kai to babu abin to to bari dai dan yi nafila dai ko da raka a biyu in samu ladan nafila sannan in farilla jaza ko lam yajuz lam yajuz ittifaqan wani ya ce jaza ko lalle jaza ta ba ka'ida hana sallah ba'da al da hana sallah ba'da subhi liman sallah liman sallah shi ya ka'ida ka amma dai kun saurin manta take hudin don ina da mun karance shi wasu rari mhm. wa an abdullahi wa haddathani an malik an abdullah ibn dinar an abdullah ibn umara ان عمر irin wancan hadisi ashe gashi ya zo mai kusul ashe ka sai ka ce lalle Umar ya ji shiga annabi can da zuga Abdullah ibn Umar ka kai tsaye ya ce annabi ya ce mana ko Umar ya ce la taharrau bi salatikum tulu a shams kakku yake rada don lokacin hito rana ku ce ku da sallah wala ha kakku yake rada don lokacin faduwar ta ku ce ku yi sallah ke rada do ka yi fa inna ash ya yatalu'u qarnahu ma tulu a shamsi wa ya yaghrubani ma ghurubiha wa ka'um bahinan kaulin Umar kenan yace fa inna saboda shaytan ya talu'u shina ya talu'u qarnahu qahoni ne guda biyu suna fitowa suna bulluwa ma'a tulu'i shamsi lokacin da rana ka fitowa sannan wa ya garo bani kahoni ne guda biyu suna shigewa inda ghurubiha lokacin haduwar rana to kakku yake radin don wannan lokacin ko ma'a ghurubiha tare da faduwar rana a kawai shaɗan nawa na biyu ko ga wannan hadisi ko ko muna da wani hadisi eh hadisin da ya gabata shi ma ya ce karnai a shaitani au ala karni shaitani ko guda gare ko biyu biyu gare ko to in ce karnu shaitani an yi kure to me ya hake mai haka nan in abu na da abu biyu a ambaci guda a guda ko ba haka ba me ya hake mai haka nan wannan kenan to wa kana bari mu isa hadisin wa kana waga magana ta Abdullahi bin Umar ta ba ta shi ta Umar ba shi ya magana Umar ta kare sai ce wa kana shi Abdullahi bin Umar yace babana Umar bin Khattab ya kasance ya daribu nasa ala tilka salati in ga mutane ma suna sallah inda tuli ko inda burubi ga kana sallah lokacin nan sai ga wanda aike ka sai a ba haka shi a ya ka ji bari ka ji wanda an ka buga don dai ka to ta yanka وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر إمام المنكدر محمد بن المنكدر كاتون كو babban mutum na shi na cikin min kibaru tabi'ina kwarai daga gaske in hadisi ya hau gari ya ketare hadisi ya tsira ko ba haka ba to gashi ibnu shahab ya ce muna daga sa ibnu yazid min amma wasu ma malamai sun ka ce sahabina wa ikhtalafa fi kaunihi sahabiyan au tabi'iyan wa da wata ka'ida yana tuhuma mutum sahabina ko tabi'i aqallu daraja take nan a tika aqallu ta ke. Mhm. ko ka so ka kaki ga gani dole sai ka bashi da yabin din ko mhm. to shi ka ba mu labari yace annahu ra'a umar ibn al-khattab ya ga umar ibn al-khattab ya daribul munkadir yana bugun munkadir babban tabi'ina fi salati ba asabi saboda ya sallama Allah asa Umar bin Khattab ka gani ba mara aminku munkaran biyadihi <laughs> sai tunda shi na da yadu sai ya umma da wannan na'am to alhamdulillah ina jin lokaci ya hankuri da karatun labalabo da muka yi kitabul jana'iz insha Allah don mu tashi sabon babu insha Allah na'am نعم game da wannan ba tambaya ce na ya ba tambihi na yayi a ko dan ya yace assalamu alaikum malam dan Allah ina son a kara tunatar da jama'a game da kunutin kunutin game da kunuti domin masifar da muke ciki ina jan kowa san da abubuwan Allah ya ƙara kare mu amin wannan yana na sai na ishara ne game da irin waɗannan bala'uka. kama kama tun daga Barno, su Yobe su Bauchi su Kano can wuri da yanzu su Katsina kama kama su Gusau ya shigo Gusau Adamawa can to har da ya kawo gusau wasu barayi wasu yan washi wasu yan kwata kwacin amarya wasu ga sunan duka wasu yan boko haram wasu yan mutanen kan wasu ga sunan duka dai to shi na ya ce a ƙara faɗakar da mutane game da wannan ina da lalle mutane sun jiya mu dage da addu'i da shi kunuti ya ce amma ni ina cewa a dage da addu'i, addu'in dare ko ba haka ba sun yi kaiwa a dage da addu'i. inda mutum ya kusanta zuwa ga Allah lokacin da yake sujada inda Allah ya kusanta zuwa gare ka fi sulusin lailin akhiri a taha cikin dare in muka tashi wallahi ka tsarkake niyya in Allah so Allah zai bamu ijaba in Allah ya so da abin kuwa dokan marai ne da ranga daga yanzu sai sadda ba bari za yi, ba ka taba ba irin kunutan gada muka yi na zamani ko ba haka ba a yi ta kunuti masallaci ɗaya rana a yi an gama kuma ijawa wata sauka ba an gaji an bari ko a yi ta yi kakka gaji kullum ka tashi ka baka mu dare dot malam ka kwanta da wuri kaga sai ka tashi wajen karfe biyu ko karfe uku ko dai gwargwado ma ta ko da dai ka ɗan makara zuwa dai karfe hudu ko biyar ka tashi awaye nan daga hudu awan nan hudu zuwa biyar biyar zuwa shidda kan da ka ta masallaci mu dage mu yi ta addu'a mu yi tawaye wa mu addu'a waɗanda a cikin musibbin ga Allah ka yaye musu mu kuma ha kanmu a hama abinda muka ji daga Borno gashi yau ya kawo gusau ko to Allah ya kiyashe mu yawwa ko ba nam to har hungu to Allah ya tsare mu dai kayo ko ba don kowa ba ko don kanka ko ba haka ba don kanka ma sai kai Allah ya tsare in musiba ta zo karatun ga da muka taura ba mu yayi ne duk yanzu can wuraren da sun ka ko da janga ba wanga karatu ko da janga yan koci an ka ka hito da ka mutu aljanna ka yi hitowa to Allah ya tsare kuma kada Allah ya nuna muna wannan lokacin mu tashi mu yi ta addu'a tsayin daka sannan kuma game da hansa ɗin da muka yi bayani jiya na wadda aka rubuta sun a washamsi wadda ha ha zuwa karshen ta malam jiya kwaba mun ka samu ta handset an rubuce wa shamsi wa duhaha daga farkon ta karshen ga kwaba ta hansat nan ordinary wa ga kwaba ne wallahi sun fara wani na ƙara mai sharhi a bala bakar na cewa yanzu abin ya zan ruwan dare ma ko ina ga hansat kana samu ga mi kana samu ga agogayye sawa akai ga komi sawa akai wanda kuma an san dai ba musulmi ba kahiri ba kowa sai ya kai to malam wa shamsu wa duha gata daga mi awwali ila akhiriha to da muka ambata ta sai wani ya ce meye sunanta to waɗanda ka mu'amala da su ya yi min sunanta ya ce ko ana ce mata going a s6 haka ya rubuta going ko going ake karanta shi ko go go going eh don na ce min text din suna going s6 sunan kamfanin mai wannan da ko kamfanin shi ka hansa ɗin ko ko shi ka kwaba ɗai ina da kila na hansa ɗin na gaba ɗaya. Hmm. saboda haka ala kulli halin hmm? okay rashid sunan ta yana abin nan eh saboda haka ala kulli halin dai yana jin mu musulmi mu dokan maka mataki na ƙaurace ma irin waɗannan kayayyaki Allah kalle kaga sai mu hana musu tunfani da kuɗin mu ko ba haka ba eh tanan ɗaya za mu iya yi tunda ba mu iya wani abu in ba nan ba mu da ƙarfin rufe kamfanin Asali ma kila ba Najeriya yake ba ko ba haka ba eh sannan kuma irin nan dai mataki ya kamata mu ɗauka matakin kawai da mu ki sayan kayayyakin duk wanda muka kasa da suna Allah a ciki kan mu sayi yawwa kaga sai kayan su zama sai kwante ko yawwa kowa ya ki sayi sai a gano ba ta shiga har su zanna su yi shawarwari da masu ba shawari game da harkar marketing su ce ga dalili eh su ma haka gaskiya awa masu diloli ba masu ɗauko abin su zama ala basiratin wannan shi za mu farawa in takiya mu ɗau mataki ma ɗaukan mataki wa na na in in ta limana takiya sai ta ashe sai a tarshen limana ba sai mu kama kama mu kone ko ba haka ba eh, eh muna iya waɗannan amma ba a zuwa da wannan harkar sai ta limana ko ba haka ba to saboda haka muna roƙo su ga diloli hmm? na'am eh to amma mu dai nan jama'a shehu mu fara wannan gwadon ko mu mu gwada a gano cewa lalle mu dai mun gwada ehem na'am Thank hmm. to alhamdulillah jazakallahu khairan jazakallahu khairan wannan shawara ina dai aka ta basuwa na cewa malama da shawara irin wannan a daga ta sama irin akai ta ga jaridu a rubuce rubuce a sa ga internet ai Allah waddare da waɗannan abubuwa da irin matakai da irin gidajen rediyo da aka gare mu nan waɗanda muke da mallakar su ala kullu halin dai a ci tambihi a cewa mutane wa'azi kuma a waɗanda ma ka sai da abin namu na tun daga shi waɗanda suka sai da su suna kawo mana nan wanda ma ya yi min yana ce kamar yana jin koshi a a man na dila na na yan masu sai da handset na sakwato kaga yana cikin na gaba gaba ko ba haka ba to alhamdulillah kuma kishin addini ya saye haka ko kishin addini ya saye haka ya kawo da kai ne ya nuna mutane ko shi na ya kawo ko ko dai masu wanda ya sai na ya kawo amma dai karshe dai shi ya kawo min na cewa ga sunanta gami gami gami to irin haka muna ce musu Allah saka musu da alkhairi kuma nan karatu na ya yawaita don da ba a ko kula da shi ko ba haka ba shi yasa a huskan limana da huskan maslaha su dai kaurace mu abin wajen sayowa ko ba haka ba su kaurace mu abin mu ma mu rage sayen, duk wanda mun ga da wani abu daga yata mu rage saye wani lokaci mu yi reacting da kanmu ta wasu ta doka waɗannan abubuwa ya yi barara a wasu lokuta barara sai a mai da shi siyasa sai wani ya ɗauki matakin to tunda yana musguna musulmi sai an yi an mu ɗauki matakin karya abin economically ta kwana sannan kuma mu bi abin ta wasu hanyoyi waɗanda za mu ci gaba da waɗansu insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik